jami'an tsaro a jihar bauchi sun yi nasarar fitattakar wasu 'yan bindiga wanda suka kai hari kamfanin mazakat da ke garin yana cikin karamar hukumar shira a jihar bauchi mallakar 'yan kasar lebanon shi dai kamfanin mazakat yana aikin farfasa duwatsu ne inda 'yan bindigan suka je suka kwashe sinadaran da ake amfani da su wajen har hada bama Malam Musa Muhammad mai almajirai shine shugaban masu aikin gadi a kamfanin ya yi ƙarin bayani kan batun a hirata da shi ta wayar tarho. abin da yake faruwa jiya in kamar karfe ɗaya da rabi na dare sai akwai wasu yan bindiga suka shigo mana cikin yadi suka samu masu gadi na mutum biyu suka ritsa su suka ce sai su nuna musu inda ake ajiye ofisin da ake ajiye kayan ajiya wanda muke fassa duki da suka ce ba san gumba su gada musu dai burga haka suka ce ba san gumba su masu gadi na sun ga hilus guda uku da mashina kuma haka ko sun kai ko hudu ko biyar amma sun ce yawan mutanen kuma ya kai kusan talatin shine suka tarbe sun su sannan suka ce saboda aka su nuna musu inda magazin kamfanin mallakan waye eh, kamfanin labanese ne modata sunan kamfanin yanzu ana aiki ne a wajen ko kuma dai ba aiki a halin yanzu a halin yanzu ba aiki sun zo su sun ga ta'adin da aka yi musu su manajojin sun rufe saboda wani matsalar da ta taso sun rufe yau ba aiki wani mazaunin garin shira sagir madaki shira ya leƙa kamfanin da safiyar yau ya shaida mini irin abubuwan da ya ganewa idan dinansa. abin da na iya gani kawai ga ma'aikata a tsaye sun yi tsako-tsako kasan san abin da fargaba yanzu cikin garin ma kansa fargaba mutane suke sayi jiya da yawa ba su bacci ba to akwai buƙatar gwamnati ta zuba ido a kan garin saboda mutanen nan tun da suka fara zuwa neman nakiya nan neman abin haɗa gwamnati nan to sun dinga zuwa kenan kuma mu abin da suke ji a garin shin za su dawo da gashi sun ga yadda abin yake mutanen sun shiga cikin garin ne sun shiga cikin garin sun ta harba harban bindigogi ɗin kafin nan tukun suka zo kamfanin suka yi operation ɗin daga bisani kuma dsp haruna muhammad kakakin hukumar 'yan sandan jihar bauchi ya yi mini bayani a hukumance sai muka samu bayani haɗin gwiwa na jami'an tsaro suka garzaya suka yi ba kashi da wayannan mutane na wajen awa ɗaya daga bisani mutanen nan suka ziyar da wannan mota da ke makare da wannan ababen fashewa din da wasu baburan su suka gudu cikin dokin nan na. Kun ƙara jami'an tsaro ne mutanen garin suna cewa mai yiwuwa wa'annan mutanen su sake dawowa. Eh to yanzu haka jami'an tsaro sun killace jejin sannan kuma ana bincike. Yanzu ya yanayin wannan gari na shirar. A yanayi a halin yanzu ka ai hankali hankula ya kwanta dama ai da dare na aka yi ta haga za ka taba ta kashi amma yanzu ai tun daga karfe hudu kudin safe ya har zuwa yanzu ai komi ya koma normal ai. Jami'an tsaro sun killace gurin sannan kuma ana nan ana ta bincike. Kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchi kenan da bayani dangane da harin da wasu 'yan bindiga suka kai kamfanin Mazakat Luha Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.